Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci sittin sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ce tare da sarfilu hashim gumel muke farin ciki gabatar da shirin namu na yau juma'a bakwai ga watan disamba a wannan shekara ta 2018 da ke karewa kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To jiya Alhamis ne jihar Texas ta yi bankwana da tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush. 'Yan majalisun Amurka na shirin ɗaukar mataki akan Saudiya kan kisan ɗan jaridar nan Jamal Khashoggi. Haka kuma za a ji cewa kwanaki hudu kenan da shiga zanga-za'a wato da shiga yajin aikin likitoci a ƙasar Zimbabwe. kanan labaran kenan ɗalibai a jamhuriyar nijar sun huce fushinsu kan ministan ilimin ƙasar da ya kai ga lalata motar da yake tafiya ciki ko menene ya zafi shi ko ba wuta ba akwai wannan alamar su da ake ba su ed social jika da rina musamman kuma na cike ba su so ɗaya a shekara na shekara wadda ta wuce ba a ba su harewa ba a wannan allowance din ko shugaban gasa ya san da ita ita ce duk wani motsi da aka yi duk wani tashin hankalin da aka yi saboda wannan allowance din ci Muna kuma da rahoto kan tallafi da wata cibiyar ƙasar Saudiya ta kai wa 'yan gudun hijira na cikin gida a jihar Borno. Sai kuma shirin lafiya uwa jiki da Hauwa Umar ke gabatarwa, wanda a yau banda bayani akan cutar shawara. Za ku kuma ji amsar tambayar mai sauraro kan abin da yake kawo amosaninka. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya Alhamis ne jihar Texas ta yi bankwana da tsohon shugaban Amurka George Herbert Walker Bush a birnin Houston kafin a ɗauki gawarsa a jirgin ƙasa zuwa inda aka binne shi. An ajiye gawar shugaban Amurka na 41 cikin makara da aka lullube da kyalle mai zanen tutar Amurka a jami'ar Houston domin masu makoki su je su yi bankwana da ita. bayan kammala jana'iza an ɗauki gawar a wani jirgin kasa na musamman na ɗaukar gawa wanda ya yi tafiyar kilomita 120 zuwa wajen da aka binne shi wannan shine karo na farko da jirgin ɗaukar gawan ya ɗauki shugaban amurka tun lokacin da ya ɗauki dwight d eisenhower daga wato daga washington zuwa jihar kansas shekaru 49 da suka gabata an binne bush babba a kusa da matarsa mai shekaru 73 barbara wadda ta rasa a farkon shekarar nan da muke ciki da kuma 'yarsa rabin wadda ta rasu tana mai shekaru uku a duniya. 'yan majalisun amurka na shirin ɗaukar mataki kan saudiya kan kisan ɗan jaridan nan da kuma wato da kuma yakin da take jagoranta a yemen ana sa ran nan ba daɗewa ba majalisar za ta fitar da wasu matakai da za su nuna fushin amurka ga saudiya amma kuma wannan yunkuri zai ci gaba ne lokacin da sabbin 'yan majalisa suka kama aiki a watan janairu cikin matakan da 'yan majalisun za su yi la'akari akwai kudirin da zai wato daura alhakin kisan ɗan jarida jamal Kashoji a kan yariman saudiya muhammad bin salman sai kuma kudirin da zai kawo ƙarshen goyon bayan da amurka take ba wa saudiya wato a yakin da saudiyan ke jagoranta a yemen haka kuma akwai dokar da za ta haramta wa amurka sayarwa da saudiya makamai da kakaba mata kuma takunkumi yanzu haka akwai kwararren haɗin gwiwa tsakanin 'yan majalisun da ke majalisar dokoki da ke son a ɗauki mataki amma sai dai mako guda kaɗai ya rage musu waɗanda yanzu haka ke ƙoƙarin ganin sun samar da kasafin kuɗin da zai ci gaba da baiwa gwamnati damar yin aiki kwanaki hudu kenan da shiga yajin aikin likitoci a ƙasar zimbabwe yayin da gwamnati ta biya musu bukatunsu na neman a biya su albashi da kuɗin ƙasashen waje kasancewar darajar kuɗin ƙasar ta faɗi ministan lafiya na zimbabwe obadiah moyo ya amsa wa likitocin da cewa ya ce ba za mu so mu yi wa juna karya ba mu ba wata mu bata wa juna lokaci baki mu mun sani cewa babu wasu kudaden waje da za mu sayi ko da maganin da ake amfani da shi a asibitoci ne balle a ce za mu biya mutanen da albashi yayin da bangarorin biki kace na ce wata mata kuwa kuka take a asibitin ferrantaya bayan mutuwar uwar mijinta matar ta ce uwar mijinta ba ta samu kulawa ba tun ranar talata lokacin da aka kai ta asibitin a dalilin hatsarin mota yanzu haka dai asibitocin kasar wato ba sa karbar marasa lafiya saboda yajin aikin da likitocin ke yi to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Faransa Edward Philip ya ce za a aika da 'yan sanda sama da dubu sittin biyar domin daƙila faruwa wani tashin hankali yayin wasu zanga-zanga masu zuwa. An fitar da wannan sanarwa ne duk da matakin da shugaban ƙasa Emmanuel Macron ya ɗauka ranar Laraba na cire harajin mai wanda ya haddasa rashin zaman lafiya tsawon makonni. ranar asabar ɗin ta gabata birnin faris ya fuskanci mummunan tashin hankali inda masu zanga-zanga suka yi ta kona motoci da fasa shaguna a fitaccen wajen nan na champ ellis jami'an gwamnati na nuna su kan cewa idan har aka sake samun irin zanga-zanga ranar asabar to za ta iya kawo matsala ga tattalin arziki. 'Yan tawayen Houthi a Yemen sun ce yau Juma'a za su yanke shawarar ko gwamnati da gaske take kan zaman tattaunawar zaman lafiyan da ake yi. A cewar mai magana da yawon kungiyar 'yan tawayen ba mu da wata matsala kan zaman tattaunawar da ɗaya bangaren amma yau ko gobe za mu tabbatar da gaske tattaunawar. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ke ɗaukar nauyin taron da aka fara jiya Alhamis a birnin Rimbo na ƙasar Sweden. wannan shirya wato karan farko da ake zaman tattaunawa tsakanin 'yan tawayen huthi da iran kimara baya da gwamnatin yemen wadda saudi ke taimakawa tun shekarar 2016 wakilin majalisar ɗinkin duniya martin griffith ya bayar da rahoton samun ci gaba da aka yi a ranar farko tattaunawar inda duk bangarorin suka amince da musayar fursunoni griffith ya buƙaci duk bangarorin da su yi aiki da zuciya ɗaya domin isar da saƙon zaman lafiya daga ƙarshe wata ƙungiyar lauyoyin kare haƙƙin bil'adama sun shigar da ƙaran gwamnatin sudan ta kudu kan laifukan lalata a madadin mata da 'yan mata talatin waɗanda ake zargin sojojin sudan ta kudu sun yi wa fyaɗe anthony mulvey da ke zaman daraktan ƙungiyar mai zaman kanta legal action worldwide ta yi da'awar cewa sojojin sudan ta kudu sun gallazawa matan da 'yan matan ta hanyar yi musu fyaɗe da mayar da su bayi mulri ta ce an shigar da karan ne alhamis a geneva a wani kwamiti na majalisar ɗinkin duniya da ke yaƙi da duk wani abu na nuna bambanci ga mata kwamitin dai zai duba shaidar da aka gabatar masa kafin ya aika wa sudan ta kuda abin da ake tuhumar ta da yi kan haka ne mulbe ta ce dole ne mu kare mutanen da wannan abu ya faru da su ta hanyar ɓoye sunayensu. zuwa a gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto labarai. Toma da labarin bude taskar hotonin namu a jihar Barnon Najeriya inda wata cibiya ta kasar Saudiya ta kai wa masu gudun hijira na cikin gida dauki da nufin inganta rayuwarsu kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda biyu ya aiko mana. As part of the international humanitarian support, the Saudi Arabian government through King Salman Humanitarian Aid and Relief Center is providing a relief materials worth 10 million dollars. Babban daraktan hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema Injina Mustapha Mai Haja kenan ke bayani kan kayan tallafi da masarautar Saudi Arabia ta miƙa wa gwamnatin Najeriya har na kimanin dala biliyan goma don taimaka al'umma da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da rikicin Boko Haram ya daidaita. As part of the humanitarian support by Saudi Arabian government, the King Salman Food Intervention will be conducted in some of the camps and communities here to intervene by NEMA and SEMA. Ya ce bisa irin matakin da masarautar Saudi Arabia ta bada na sarki Salmanu za a raba wannan taimako ne a wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ma wasu al'umma da wannan rikici ya shafa. Wadda kuma hukumomin samar da agajin gaggawa ta NEMA da SEMA ne za su yi wannan aikin. Injiniya mai hajjin ya ce za su raba waɗannan kayayyakin abincin ne a gidaje fiye da dubu talatin da uku da kuma wasu sansanonin 'yan gudun hijira wadda zai kai su har na tsawon watanni hudu a cikin faɗin jihar Borno kaɗai. Jakadar ƙasar Saudi Arabia cibiya Najeriya ne dai King Salman ne mika wannan kayayyakin abinci wanda ɗaya daga cikin jami'an wannan cibiya da ake kira King Salman Foundation wato Nasir Al-Shubai ya yi jawabi a madadin jakadan kamar haka. Generous donation comes in line with the directive of the custodian of the two holy mosques King Salman bin Abdulaziz and his highness the crown prince to assist the affected people in Nigeria. yace wannan gudunmawa ya zo ne kamar yadda masarautar Saudi Arabia masu rike da masallatan nan biyu masu tsarki na wakil sammanu bil abdulaziz suka umurce mu mu taimaka al'ummar najeriya da wannan ibtila'i ya shafa ya ce mutane fiye da dubu ɗari takwas da arba'in ne za su amfana da wannan tallafi musamman ma waɗanda rikicin boko haram daidaita a shirar arewa masu gabacin najeriya shi ma ministan tsaron najeriya birgira janar mansur dan alimi ritaya ya yi jawabinsa a wajen wannan taron kamar haka indeed one of the greatest human acts of kindness is giving charity to the poor the needy and the weak i'm happy ya ce ɗaya daga cikin sanin ya kamata a rayuwa shine ka wa mabukaci da matalauci da ma wanda ba shi da karfi yace don haka na yi farin cikin yadda kasar saudi arabia ta amsa roƙona da na yi a lokacin da na kai ziyara kasar saudiya a watan nuwamban 2017 wanda na roƙe su da su taimaka al'umman da rikicin boko haram ya daidaita a shirin arewa maso gabacin kasar kuma gashi sun yi hakan wannan abun godiya ne matuka a cewar ministan tsaron najeriya shi ma dai gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya ba da tabbaci ne kan yadda za a yi rabon wannan kayayyakin kamar haka. excellency the ambassador want to put it on record that the support from the King Salman Humanitarian and Relief Organization will inshallah be judiciously utilized for the common good of our people. Ya ce jakada muna so mu tabbatar maku cewa wannan gudunmawa da ya fito daga wannan cibiya na hukumar bayar da tallafi na sarki Salman za mu tabbatar cewa an yi amfani da shi ta yadda ya dace don mutanen mutanenmu kuma ina so in yi amfani da wannan dama in sake godewa shi ministan tsaron Najeriya da ya yi wannan namijin kokari wajen samar da wannan taimako da ya taimaka al'umman wannan wannan shiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya daga jihar birnin Najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar inda ɗaliban jami'ar Abdulmumuni suka farfasa motar ministan ilimi mai zurfi sabili da rashin samun alawas daga gwamnati kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin musulmin Barma ya aika mana daga birnin Yame. cikin yanayin fusata ɗaliban jami'ar ta mai suka tare motar da ke ɗauke da ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu a wani lokacin da yake kokarin zuwa asibitin ofitar national lamorde da ke unguwar bayan ruwa ko yake wata majiya na cewa makarantar emic zai je domin jagorantar wani taro masu tarzomar sun sace wa tawayin motar iska sannan suka farfasa madubanta da nufin nuna ɓacin rai a game da abin da suke kira rikon sakainar kashin da hukumomi ke yi wa bukatun ɗalibai idar algabit shine sakataren kungiyar ɗalibai ta kasa usn yau dalibai suna cikin mugun hushi akwai wani alawar da ake basu ed social jika da rina wannan da gwamnati ke basu sau ɗaya a shekara na shekara wata ta wuce ba a ba su arewa ba a wannan allowance din ko shugaban gasa ya san da ita ita ce duk wani motsi da aka yi duk wani tashin hankalin da aka yi saboda wannan allowance din ci kuma shekara dari da hamsin ce wanda ake ba dalibai wanda ba su da burs amma har yau gwamnati ya kasa ba da ta kenan dalibai ya hoshin nasu sama yake kwarai abin da ya faru tsakanin su da minista ashe da marce eh, ban dawowa saman shi amma ina so in nuna muku da dalibai a cikin hoshi suke kenan wasu abubuwa suna nan ga hawara kwanakin ga duka ana iya cewa cikin duka tahiyar da suke cikin ta ne yanzu a daidai lokacin da ɗaliban suka hana wa motar ministan motsawa daga wurin da suka tare ta jita-jitar an yi garkuwa da shi ta bazu a sassan birnin yamai to amma sakataren kungiyar ɗaliban jami'ar albuni arifa ahmadu da na tuntuɓa ya ce ba shi da masaniya akan faruwar irin wannan yunkuri ya kuma kara da cewa yanzu haka sun fara tantaunawa da hukumomi jiya da marece minista mai kula da harkokin kimiyya da ba da ilimin kimiyya ya kira mu mun fara tattaunawa kuma insha Allah muna tsammani yau ma su kira mu saboda mu tattauna muna tsammani za mu cima daidaito amma a rana ta jiya dai zancen da muka yi muka kare magana da take da ta kai ta kawo wanda ita ce babban matsala da take a wurin wato zancen alwashin da ake cewa yar social gwamnati har yanzu bai ba mu amsa cikakka ba a bisan shi shugaban kungiyar bunkasa sha'anin ilimi Ahmadu Rufa'i Lawan Salau na jin takaici a game da yadda ake ƙara samun taɓarɓarewar dangantaka tsakanin hukumomin ilimi da ɗaliban wannan ƙasa. Program educative ba sa harkar ladabi da biyayya kullum moral ce ake zawa tun daga sai e, a yi moral sai fe so in aka yi an kare a ya kamata wato tarbiyya har jami'a ta hau da muke so da da za a yi a sasanta a ɗora kiran mutane su ɗalibai yankin da uwayen yara da shi gwajin gwamnati a yi kira gaba da a ce ga abin da ake da niyya yi dukkan wani yunkurin jin ta bakin ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu ya ci tura domin na kira wayarsa bai daga ba sannan na aike masa da sakon sms bai amsa mun ba har izuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ko da yake wani na hannun damansa da na kira a da daddare ya ce da ni al'amura sun daidaita sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger haka yake har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo a washington ke cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba kuna kuma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet yanzu ga hawa umar da shirinmu na gaba Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar yellow fever wanda Hausawa ke alakanta ta da shawara. Yellow fever wata cuta ce da ke da matukar haɗari wacce ake kamuwa da ita sakamakon cizon sauro. Sa'annan kuma tana nuna alamunta ne ta hanyar zazzabi mai tsanani da kuma sauya kalar ido. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiyya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barka mu da warhaka. To likita ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar yellow fever wanda Hausawa suke alakantawa da shawara? Sunan yellow fever ya samo asali ne daga karal ruwan ɗorawa da idanu yake yi ko a ce rawaya a idanu. al'adar bahaushe duk abin da zai kawo ido ya yi kalar ruwan ɗorawa yakan kira shi shawara kuma akwai abubuwa da daman gaske da suke sa ido ya yi ruwan ɗorawa yellow fever yana ɗaya daga cikinsu ita kuma cutar yellow fever ɗin nan wata cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in virus suke haifarwa wanda wani nau'in sauro wanda turawa suke kira da suna aegis aegypti shine yake ɗauka wannan ƙwayar cuta sai ya harbi mutum da ita sai kuma ta yadu cikin al'umma. Banda wannan nau'i na sauro shin akwai wani abu da man da ke kawo ta? Shi wannan sauro yana iya harbar misali birai kamar wanda yake alaka kuma da biri shi ma zai iya samu ya ɗauki wannan kwayar cuta to amma saboda biran ba su fai a ma'amala da jama'a ba mafi yawancin kenan abin da ke kawo shi a cikin al'umma sauran ne likita menene alamomin wannan cuta ta yellow fever wanda hausawa suke alakanta ta da shawara wannan cuta tana iya zuwa ta kasance ba ta da wani tsanani idan ta zo ba a mai tsananin ba zai kasance kawai ta kawo zazzabi ne da ciwon kai da ciwon jiki kaji ko ina tsokokin mutum yana ciwo da rashin son cin abinci da gajiya da mutum ya je duk baya jin daɗin jikin shi a wannan yawanci yakan ɗauki kamar kwana uku zuwa kwana bakwai waɗanda suka samu matsananiyar cutar to su ne wanda suke samun idan su sai wannan kala ta ruwan ɗorawa a wannan lokaci kuma to ta fara shafar hanta kenan da sauran bangarorin jiki kamar su koda a wannan lokaci ne kuma mutane eh, da suke da irin wannan mai matsananciyar eh, cuta za su fara zubar da jini ta hanci ta baka da sauran bangarorin jiki waɗanda suka samu wannan matsananciyar cuta mafi yawancinsu kusan mutum hamsin daga cikin ɗari suna mutuwa cikin sati ɗaya zuwa kwana goma. Ita wannan cuta ta yellow fever tana da nau'ika ne daban-daban ko kuma guda ɗaya ce amma takan bayyana ko kuma takan azzara bayan wasu kwanaki. Cuta ɗaya ce, amma idan ta kama wanda misali uh, yana da garkuwar jikin shi uh, tana da ƙarfi to sai ya kasance kawai ta wannan 'yan kwanaki kuma ba ta kai ta ta'azzara ba amma idan ta samu wanda kan kowane dalili ne ya kasance garkuwar jikin bata da karfin da za ta yaƙi kwayoyin cutar to sai ta shiga cikin wancan bangare na matsananciyar cuta kamar suwa suka cutar tafi barazanar kamawa wato cutar yellow fever to cutar tana iya kama kowa amma wanda suke samun ta shine waɗanda suka samu allurar rigakafi saboda allurar rigakafi tana sa jikin ya gane kwayar cutar daga shigarta kuma ya yaƙe ta amma za ta iya kama kowa babba ko yaro mace ko namiji kowa zai iya zama ya kamu da cutar kwanaki mun yi magana akan rigakafi to shin ita yellow fever tana cikin nau'ikan cutar da ake yin rigakafin ta kenan hakika yellow fever ita tana daga cikin cututtukan da rigakafin a gaskiyar magana ya fi magani saboda idan aka yi wa mutum allurar rigakafin nan sau ɗaya zai iya samun kariya har na tsawon rayuwar shi da ita shin ana iya ɗaukar cutar wato mai cutar yakan iya yada ta ko sai lalle wannan nau'i na sauran nan kamar yadda kai bayani a baya shine ke iya yada ta mai cutar yana iya yada ta sosai dalilin da yasa kenan ma take shigowa cikin al'umma a matsayin annoba mutum ɗaya idan ya same ta zai iya yada ta ko ta atishawa ko ta tari ko da ta gaisawa misali ya taba wani ko yawo ko kwalla ko sauransu zai iya sa wani saboda haka tana da illar gaske tana da kuma saurin yaduwa a cikin al'umma to likita duk da wannan cuta ce mai hatsari kuma wadda take da saurin yaduwa a cikin al'umma yaya ake jinyar mai cuta na daidai idan aka ga mutumin da ake zargin cewar yana da wannan cuta to da buƙatar a sanar da jami'an lafiya saboda idan sun zo za su ɗauki matakan da ya kamata za a duba wani gari ko waɗanne jama'a wannan al'umma abin ya shafa akan ware asibiti musamman da za a ɗauki mataki na tabbatar da cewar ba ta yaɗu zuwa sauran al'ummomi ba to ta haka akan rage yawan yadu ta cikin jama'a kabar wasu alamomi mutum zai fara nunawa wanda zai nuna ma wanda yake tare da shi cewa lalle wani yana cikin wani hatsarin rashin lafiya ko wani abu makamancin haka shin tana sa kamar su ko zazzabi ne ko ciwon kai wata dai alama da za a gani domin a ɗauki matakin gaggawa na zuwa asibiti babban matsala ta shine za ta iya yadda take nuna kamar yadda za ka ga zazzabin cizon saurin malaria misali dan zazzabi ciwon jiki ciwon kai a wannan lokaci ba dallai mutum ya tunanin ma cewar wai yellow fever ba ce saboda haka kenan wanda suke da wadda ba matsananciya ba za su iya zama cikin al'umma ba tare da ma wani ya sani ba kenan shine babban hatsarinta to amma idan aka samu mutum ɗaya wanda ya samu mai matsananciyar nan aka ga idanu ya yi yalo da maganar su zubar da jini da sauransu to yawanci wannan ne ke jawo hankalin mahukunta su san cewar akwai wala Allah wannan annoba idan aka zo aka tabbatar da ita to sai kuma a duba a ga daga wani bangare yake ta ina ake tunanin ta bullo kuma ina ake tunanin a wannan lokaci ta ta'azzara. Duk da a baya ka yi maganan cewa kaso mai tsoka da cikin mutanen da suka kamu sukan mutu To, amma akan warke daga cutar? e ana warkewa daga ita. Wanda ba ta da tsanani mafi yawancinsu suna warkewa. Amma waɗanda suka yi ta tsananin su ne wajen kashe hamsin cikin ɗari suke mutuwa a cikin sati guda zuwa kwana goma. so ana sannan bayan kwana goma nan wasu suna iya karuwar rasuwa asibitoci abin da ake yawanci ana ba da dan magunguna ne da zai taimaka wanda ya zubar da jini a ƙara masa jini da sauransu amma tana daga cikin cututtukan da lallai rigakafi ya fi magani saboda babu wani magani da yake da karfin da zai kashe kwayar cutar cikin dan lokaci. To likita a baya ka yi maganar cewa idan an gane mutum ɗin yana da shi a cikin al'umma akan ɗauki mataki don gane cewa bai yaɗa ta ba. Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi domin tantance cewa akwai wanda ya kamu ko kuma mutane ba sa cikin hatsari? akwai ɗakunan bincike na musamman wanda su ne suke iya tabbatar da cewar wannan kwaya cuta ta yellow fever ce kuma shine dalilin da ya sa idan aka ga wannan alamu ake kokarin a jawo hankalin mahukuntan bangaren lafiya saboda su za su zo su ɗauki wannan jini su kai inda za a gwada idan aka tabbatar da cewar wannan ƙwayar cuta ta yellow fever ce to kin ga daga bayanin da muka yi da yawa kenan sun samu sauƙi. 'yan kaɗan ne take yin tsanani to a cikin wanda suka yi tsananin kuma rabin suna mutuwa saboda haka idan aka samu mutum ɗaya da aka tabbatar da cutar nan kin ga kenan yana nufin lalle a cikin al'umma akwai wasu mutane da dama da suka samu cutar To likita kowace shawara za ka bawa masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa daga cututtuka? To wanda dai ya san bai samu allurar rigakafin nan ta yellow fever ba ya kamata ya yi kokarin ya samu allurar nan ta rigakafi. sannan duk lokacin da aka ga rashin lafiya da ba a gane kanta ba da buƙatar a yi ƙoƙarin sanar da hukuma saboda wanda haƙƙinsu ne su tabbatar da menene matsalar kuma wani mataki ya kamata a ɗauka su zo su yi abin da ya kamata su yi. Masu sauraron mu yanzu kuma kai tsaye za mu je domin ansa tambayoyinku da kuka aiko mana. Wannan tambaya ce daga Abdallah Abubakar daga karamar hukumar Taura jihar Jigawa ya ce ina so ku tambaya min likita me ke kawo amosanin ka. To abin da ake bayani na amosanin ka wani abu ne da yake sa idan ka dan yi susa akan zaka ga wani gari-gari yana ɗan zuba to wannan shi ake cewa dandruff da turanci a wasu ƙwayoyin cuta ne suke zama suke rayuwa a kan wanda yake da irin wannan da buƙatar ya rinka yin aski akai-akai ya rinka wanke kan kuma sannan ya je asibiti saboda kwayoyin cututtukan da suke kawo waɗannan alamun suna da yawa sai a tabbatar da wane ne daga ciki sannan kuma a bada maganin da ya kamata ko kuma shawarwarin da ya kamata saboda wani lokacin shawara kawai yake bukata. To amma likita wannan tambayar ta wace kamar idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba wasu lokutan mata sukan samu wannan amosanin ka kuma ka san mace ba za a ce ta aski akai akai ba shin idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba ya kai yana da wani illa ne? Eh, yana da illa saboda ya danganta da me ya kawo shi akwai kwayoyin cutar da suke cinye gashi saboda haka za ta ga gashin ta yana zubi zubewa wurin kuma sai ya hana ma la'alla gashin ya fito sai ki ga tana neman taya kuma za ta rufe wurin sai rinka ci kuma yana ci gaba da zubewa to irin wannan ba za a ba ta shawarar ta aski ba to amma za a ba ta shawarar maganin da za ta yi amfani da shi ko na shamfu ko na sha da sauransu ta masauraran mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirinmu na lafiya na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin wannan shiri wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To jiya Alhamis ne jihar Texas ta yi bankwana da tsohon shugaban Amurka George Herbert Walker Bush a birnin Houston kafin a ɗauki gawarsa a jirgin kasa zuwa inda aka binne shi. An ajiye gawar shugaban Amurka na 41 a cikin makara da aka lullube ta da kyalle mai zanen tuta Amurka a majami'ar Houston domin masu makoki su je su yi bankwana da ita. 'yan majalisun amurka na shirin daukar mataki kan saudiya kan kisan ɗan jaridan nan da kuma yakin da take jagoranta a yemen ana sa ranar ma da yawon majalisar za ta fitar da wasu matakai da za su nuna fushin amurka ga saudiya amma kuma wannan yunkuri zai ci gaba ne lokacin da sabbin 'yan majalisar suka kama aiki a watan janairu cikin matakan da 'yan majalisun za su yi la'akari akwai kudurin da zai daura alhakin kisan dan jarida jamal khashoggi akan yariman saudiya muhammad bin salman sai kuma kudirin da zai kawo ƙarshen goyon bayan amurka a yakin da saudi ke jagoranta a yemen haka kuma akwai dokar da za ta haramta wa amurka sayarwa da saudiya makamai da ba mata takunkumi kwanaki hudu kenan da shiga yajin aikin likitoci a ƙasar zimbabwe yayin da gwamnati ta biya musu bukatunsu na neman a biya su albashi da kuɗin ƙasashen waje kasancewa darajar kuɗin ƙasar ya faɗi ministan lafiya na zimbabwe ya amsa likitocin da cewa ba za mu so mu yi wa juna karya ba mu ɓata juna lokaci baki ɗaya mu mun sani cewa babu wasu kuɗaɗe waje da za su sayi ko da maganin da ake amfani da shi a asibitocin mu bane. To masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar ga mukaddashin kwamishinan 'yan sandan jihar niger magaji ahmed wanda muke taya shi murna aurensa da amaryarsa hindatu dahiru da za a daura yau a kofar gidan mai martaba sarkin mina da karfe biyu da rabi na rana allah sa an yi a dace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkata zaman tare muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga sarkin zangon kumasi alhaji umar faruk sa'id da alhaji baba maliki amir na rasuwar ustaz ali adam amir a kumasi wanda za a yi addu'ar sa yau juma'a a kumasin allah rahamshe shi muku mai kyautata namu karshen kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kare a shafinmu na intanet voa hausa.com a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri. Afrique. Le monde aujourd'hui.